والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقتلموا تترارموا لذيذيموا تشكمونا شاتناموا لكما gidan talabishin na afirka tv da kuma waɗanda suke maimaitawa a gidan rediyo na alfa da ke kumasi a ghana da kuma hausa bakwai a kasar kamaru da sauran waɗanda suke shirin su ɗora a kan shafukansu muna muku gaisuwa duka irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. idan za mu tattauna a cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa wanda za mu magana a kan martabar ilimi a addinin musulunci sannan na biyu kuma za mu magana a kan azumin tasu'a da ashura musamman kasancewa sun faɗo a ranar juma'a da asabar ko kuma asabar da lahadi gwargwadon lissafi na najeriya da kuma waɗanda suka ɗauki lissafi na ƙasar saudiya za mu bayani akan wannan matsala sannan kuma kamar yadda aka saba kashi na hudu a wannan shiri shine za mu karanta tambayoyin da kuka turo mana ta hanyar comment da kuke yi sannan na hudu kuma za mu amsa ku a bisa layi da muka baku ga layi nan a gabana ko ina kake a duniya ka bugo a yi bayani kuma a cikin waɗannan bayanai muna karɓar sakonni guda hudu muna karɓar saƙon tsarin bayani da kuma tambaya da gyara da shawara da duk abin da mutum yake ganin zai faɗa cikin ladabi na ilimi da kuma tattaunawa ta fahimta muna fata abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka ya dace da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tafarkin magabata na kwarai jama'a mun san wannan addini namu ya martaba ilimi yadda ya kamata ilimi yana da kima ilimi yana da daraja ilimi yana da muhimmanci sosai a cikin wannan addini saboda mahimmancin da ilimi yake da shi za mu kafa hujjoji da abubuwa guda shida waɗanda za su nuna mana martaba ilimi sannan kuma na biyu mai magana akan kashe-kashen ilimi sannan na uku mai magana akan hanyoyin neman ilimi sannan na kuma biyar mai magana akan wato hanyar da ake samun ilimi mai amfani da kuma amfanin ilimin an same shi waɗanda abuwa da nace zan kawo guda shida na farko da zai nuna mana martaba ilimi shine hadisin da imam muslim ya rawaito ta awwalu ko awwala ma khalaqa Allahu al farkon abin da Allah ya fara halitta shine al-qalam wata ruwaya ta zo alarshi wata ta zo al haka malamai da suka ta kai komo idan alarshi Allah ya fara halitta da halitta alarshi ne shine mafi girman halittun da muka sani na Allah dan ya nuna mana izzarsa da buwayarsa da cikar ikonsa da cikar iliminsa da cikar kudurarsa da cikar iradarsa ya halicci halitta da kowace girma ta ce farkon halittar Allah ko kuma ya zama alƙalam domin a nuna mana martaba ilimi don ya tabbata alƙalam shi ne farko farko to ya nuna cewa wato an nuna martaba ilimi domin alƙalami aka fara halitta kuma hadisin isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je isra'i ya ce ya ji wannan alƙalamin yana zane irin ƙarar alƙalami idan yana rubutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji wannan alƙalami sai da ya je inda alƙalamin yake da rubutun da yake kuma da Allah ya ci wannan alƙalami sai ya ba shi aiki ci okto maqadir al-khalqi ila yawm al rubuta dukkan wani abu da na kaddara zai faru ga halitta khairihi wa sharrihi sulwihi wa murrihi duk abin da zai faru ga halitta na alheri da waninsa mai zaƙi da mai ɗaci a duniya da lahira duka a rubuta tun mutum yana cikin mahaifiyarsa ake turo mala'ika wa umira da katab rizqi wa yi tsakiyar au sa'id za a umarci mala'ika ya rubuta wa kowa abu hudu da katab rizqi wa ajiyar za a rubuta wato arzikin mutum da za a rubuta ajiyarsa duk wani abu da za ka samu a duniya an rubuta shi haka kuma ranar da za ka mutu da satin da za ka mutu da watan da za ka mutu da shekarar da za ka mutu duka an riga an kama lissafin wannan da inda mutum zai rasu ba za a kara ba za a rage sannan shakiyin hausa ido mutum mai arzikin duniya ne da lahira ko mai arzikin matsiyacin duniya ne da lahira wajen sakiyin hausa ido a nan mutane sun kasa kashe hudu akwai mai arzikin duniya mai arzikin lahira Allah ka sa cikin masu arzikin duniya arzikin lahira akwai tababban duniya tababban lahira Allah ka rabe mu da tafewa duniya da lahira akwai mai arzikin duniya tababban lahira zai samu duk abin da yake so a nan duniya amma kuma wa ma fil akhirati min khalaq amma a lahira ba shi da rabo wani kuma zai samu wahala da takura da kunci a nan abin da zai ci ma da kyar amma ya koma ga Allah ya bi Allah Allah ta'ala ne ne ba shi aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in aka zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya amma dan aljanna an tsoma shi a aljanna sakan daya daɗin da zai samu na wannan sakan daya ya mantar da shi duk wata wahala da ya taɓa sha a duniya haka da za a zo da wanda ya fi kowa shan ni'ima a duniya a cikin yan wuta ya sha ni'ima ya ji daɗi to mafi ne zai jin daɗin ciwuka rashin lafiya fargaba tsoro hmm? duk waɗannan abubuwa masu takuɗa jin daɗin ma ba wani jin daɗi ne na zo a gani ba in ka ci da yawa a ce larura in ba ka ci ba a ce larura a gani wani yana fama da ciwon koshi wani yana fama da ciwon yunwa to in ka koshi a ce ka je ka rage in kuma kana jin yunwa a ce ka je ka koshi sai ka rasa to me a cikin wannan rayuwa in ka fiye bacci a ce bacci ya yawa in ka ce koshi a ce koshi ya yawa in ka yi kiba a ce kiba ta yawa in ka zama tsila ko kilili a ce ka zama wannan kuma kashinka ya fito akwai bukatan ka ci abin da zaka koshi in kuma ka koshin a ce kuma ka rage koshin haka fa duniyar take ba wato farin cikin ta zamaniyatun tajri ala nasu kullihim fala budda an tajri alayka samaniya sururun wa wa وحزن واجتماع masu وأسر ونسر ثم rayuwa a جميع sai ya gamu da farin ciki baƙin ciki haduwa rabuwa samu rashi mutuwa rayuwa bayan da za ka kauce ma waɗannan abubuwan haka suke faruwa haka suke tafiya kuma ba za su canza ba saboda haka wani in an koma shi a cikin aljanna ya gama shan wahala a duniya amma ya ba Allah idan aka tsoma shi aljanna tsakan daya ya mintar da shi duk wata wahala da ya taɓa shi a duniya hakan an zo da wanda ya fi kowa jin daɗi amma bai ba Allah ba idan aka tsoma shi a wuta tsakan daya a cikin wuta ya mintar da shi duk wata ni'ima da daɗi da ya taba sha a duniya to kuma ashe kenan wato wannan alkalami da Allah ya fara halitta hujja ce ta cewa ilimi yana da daraja sannan za mu gane wannan idan muka ɗauki alƙur'ani da aka sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi girman littafi mafi girman manzo mafi girman littafi mafi girman al'umma mafi girman yare yaren da aka saukar da alƙur'ani larabci shi ne mafi girma mafi faɗin yare a duniya sannan na biyu annabin da aka sauka shi ne mafi girma a halitta Allah baki ɗaya da daraja sannan mala'ikan da aka turo ya kawo mala'ika jibril shi ne mafi girma a cikin dukkan mala'iku sannan kuma littafin shi ne mafi girma a cikin dukkan littattafan Allah baki daya to amma da aka tashi saukar da littafin da aka karkata shi zuwa shekara 23 me aka fara saukarwa aya biyar da aya take koyarwa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم allama al-insana ma lam waɗannan ayoyi guda biyar suna kira ne akan ayi karatu ikra ya ma'anar ikra fi'il amru majzum alamatu jazmihi as-sukun ala akhiri wal fa'il damir mustatir da kadiruhu anta ka tashi kai karatu ba a sa ma lokaci ba ba a sa ma guri ba ba a sa ma fanni ba amma bismi rabbika allazi khalaqa karatun da za ka yi na addini ne ko na rayuwa ne ka yi shi bismi rabbikan ladhi khalaq a cikin wannan aya guda biyar an ambaci kalma ikra sau biyu ikra bismi rabbikan ladhi khalaq ikra wa rabbuka akram da nan faɗa alƙalami allazi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam kalmar alƙalami ta fito kalmar ikra ta fito kalmar ilmu ta fito yawa su ne karatu rubutu da alƙalami ake karatu da rubutu ka yi sake samun ilimi ka sai aka ambaci kira ka karatu sai ka yi karatu za ka samu ilimi kuma ana rubutawa sai aka kawo alar rubutu ikra wa rabbuka al-akram allazi allama al-insana bil qalam al-qalam alar rubutu kuma kenan an faɗi muhimmancin karatu da rubutu ta hanyar su kuma ake samun ilimi ka karanta ka rubuta ka rubuta ka karanta ka karanta ka rubuta ka rubuta a karanta to mutum ya zamo ya samu hanyar ilimi ne karatu da rubutu ta hanyar da ake samun ilimi haka wannan abu na biyu kenan da ke nuna mana martabar ilimi alƙalami cikin farkon halitta ayoyi biyar farkon wanda aka fara saukar manzon Allah sallallahu alaihi sun magana akan karatu na uku farkon halitta a cikin mutane shine annabi Adam alaihi salatu da mai annabi Adam ya fi mala'iku Allah ya ba annabi Adam daraja guda biyar na farko abul bashar shine baban kowa duk wani mutum sa Allah yake kira mu ya bani adam kullukum min adam wa adam khuliqa min turab dukkanin ku daga adam kuke adam daga kasa yake saboda haka an ba shi wannan daraja na biyu wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam ilimi na dukkan wani abu da ake bukatar a sarrafa shi Allah ta nabi shi ne sannan wa khalaqahu bi yadihi ko bi yadihi Allah shi ya halice ne ma khalaqatu bi yadihi bi yadihi abinda na halitta da hannuna sannan wa asjada lahu mala'ikatu yasa mala'iku suke masa sujjada haka aka sa a yi masa sujjada Allah ya halice shi da kansa sannan kuma wala faqtu fihi min ruhi Allah shi rutsa masa rai da kansa sannan kuma ya ba shi darajar wato sanar da shi suna abu kuma kira shi abul bashar to a cikin wannan darajoji guda biyar wacce ta fito da annabi adam an suka ce la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim shine darajar ilimi da Allah ba shi wa allama adam al asma'a kullaha thumma arabahum ala al mala'ika fa anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim haka da ilimi annabi adam ya wuce wato mala'iku to kaga ashe kenan wannan ma na uku kenan da nuna mana martabar ilimi sannan na hudu Allah ta'ala ke kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun kace da wanda suka sani ko ma da wanda ba su san wannan abu ba koma ne za su daidai to aka ce ai su kansu masu ilimin ba daidai suke ba sai kuma su daidai da jahilai shi kansu kansu jahilan hawa hawa ne shi ma kansa ilimin hawa hawa ne wato da mai ilimi da da ilimi ba za su daidai ba fa ko da a fanni ɗaya ne za ka ga wani kamar an tashi wannan littattafai a fanni guda sai ka ga an yi littattafai kashi uku a ce na mubtadi'un um, mutawaffiqun um, da kuma abin da waɗanda suke a sabon abin da waɗanda suka kure suka kai muntaha a cikin ilimin kaga ashe a fannin daya ko fannin qur'ani ko fannin qur'ani zaka ga akwai waɗanda ilimin su a ciki a ne akwai wannan ilimin su akan qur'ani matsakaici ne akwai wani ilimin su mai yawa ne to ko su waɗannan masu ilimin ba su daidai ba to ko balle jahili to su ma jahilan hawa hawa ne akwai jahilin da layi dari wa layi dari annahu layi dari jahilin da bai sani ba bai san bai sani ba da kuma jahilin da bai sani ba ya san bai sani ba waye ya zama jahili wannan aljahilul murakkab ne wannan aljahilul basir aljahilul murakkab rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari wannan shine aljahil al murakkab aljahilul basir shine rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari mutumin da bai sani ba kuma ya san bai sani ba wannan jahili ne hawa daya wato hawa ya daya jahilin da bai sani ba bai san bai sani ba wannan shine wal mar'u ya jahalu inji mai jahiliya yace wal mar'u ya jahalu ma ya jahalu annahu dhul jahli fi athar ad-dalal wa ma mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba wato bai sani ba ita kanta bai sani ba bai san ta kaga wani abu nisa a cikin jahilci bai san bai sani ba kaga sai ya fara koyon ya ma san bai sani ba kafin ya koyi sani shi ko wanda bai sani ba ya san bai sani ba to wannan shine Allah ya kasa duniya biyu ismun ya'lamun ismun la ya'lamun fa aujaba ala alladhina ya'lamun an yu'allimu man la ya'lamun وأوجب على الذين لا يعلمون أن يتعلموا ممن يعلمون Allah ta'ala ya kasa duniya biyu wanda suka sani da wanda ba su sani ba sai Allah ya wajabta wa kowa aiki wanda bai sani ba Allah ya wajabta masa ya koyi sani wanda ya sani kuma Allah ya wajabta masa ya koyar da sani da haka kenan kowanne daga cikin biyun nan zai iya zama wato ya in bai yi abin da Allah ya tashi shi ba Allah zai iya kona shi wanda bai sani ba ya san bai sani ba ya kamata ya yi ya nemi sani wanda kuma ya sani ya kamata ya sanar to a lokacin da aka wayi gari wanda bai sani ba ya daina neman sani wanda ya sani kuma ya daina koyarwa to an shiga uku insa Allah ya fa'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota an bato masu ma'abota karatu da ilimi idan ku ku sani raka ba uzurin baka koyar ba ba uzurin baka koya ba dole wanda ya sani ya koyar dole wanda bai sani ba ya koya kuma mutum zai dinga koyo tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshen kamar yadda mutum zai ta koyarwa tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshen dole mai koyo ya ci gaba da koyarwa mai koyarwa ya ci gaba da koyo wa ma utitu min al ilm illa qalila karatun ka ba za ka kore ba sai ku sani yana cewa innal ilma buhurun zakhira la yadrukul sabiqu fihi akhira wato ilimi wani teku ne mai fadi duk irin da kayanka ba za ka ji karshen sa ba haka karatu yake wa ma utitu min al-ilmi illa qalila saboda haka duk karatun da ɗan kaɗan wa fawqa kulli zai ilmin alim duk karatun ka akwai wanda ya fi karatu shi ma duk karatun sa akwai wanda ya fi karatu karshe a cike zuwa ga Allah domin karatu ma ai fanni fanni ne wani za ka ga ya kai profesa ko ya kai hamshakin malami a wani fanni amma ya za wani fannin zai koma da firamare za ka ba wanda zai san dukkan ilimi sannan fannin ka ma har ka mutu ba za ka kore shi za ka mutumin da yake neman ilimi zai ta nema ne har ƙarshen rayuwar haka mutumin da yake koyarwa kana koyo kana koyarwa kana koyarwa kana koyo ka a tsaya da waɗannan abu koyo da koyarwa sannan har mutum ya bar duniya a babin ilimi akwai abin da ka sani akwai abin da baka sani to malamai sun koya mana tarbiyya ta ilimi in an tambaye ka abin da ka sani wajibi ka ba da amsa in an tambaye ka abin da baka sani ba kuma wajibi ka ce baka sani ba daga ce an yanzu na kai hamshakin malami ko wace tambaya akwai amsa ta. idan aka tambaye ka abin da baka sani ba me ya kamata ka ce ka ce Allahu Ala ban sani ba la ajali la ajali nisful ilm wannan ban sani ba din idan malami ya cire wa kansa ban sani ba yace ya san komai to ya halaka kansa kuma kai wata gwaninta ba faduwa bane ba rashin karatu bane ba rashin gogewa bane ba rashin iyawa bane an tambaye ka abin da baka sani ba kakka ji kunya wani mala'iku ma da aka tambaye su abin da sani ba ba su ji nauyi ba suka ce la ilma lana illa ma allamta kaga mala'iku ma sun ce ba su sani ba da aka tambaye su abin da sani ba bayan haka nan da mala'ika jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da tashin alkiyama bai ce masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sahil mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sahil wato kai da a wanda ake wa tambayar bai fi mai tambayar sani ma'ana bai sani amma sai ba da shi da usulubi mai ƙayatarwa don haka wannan yana nuna mana martaba ilimi hal yaska wallazina ya'lamun wallazina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab sannan abu na hudu Allah ta'ala ya faɗi cewa wanda iya da shaidar su su ne masu ilimi dan su ne kullum suke cikin bincike suke cikin ilimi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida malaiku sun shaida masu ilimi sun shaida to ina jahili zaka ji Allah yake shi ya zama shaida akan ba jin bauta da cancanta da gaskiya sai shi mala'iku sun zama shaida masu ilimi ma shaida ne haka wanda ba su da ilimi sun riga sun koma gefe to sannan na biyar Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam rabbi zidni ilma ku duba irin karatu da ilimi mara iyaka da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima allamahu shadidul quwa shi ka karatun sa ba daga sama yake kawai kai ba wani malami da zai ce shine malamin annabi kai tsaye aka ji ba masa karatun kawai amma Allah ya ce a ce wa qur rabbi zidni ilma Allah ka kara min ilimi ashe kenan kullum komai ilimin ka dole kuma ka nemi ƙarin ilimi daga Allah komai Allah ya baka to ka nemi ƙarin ilimi wa qur rabbi zidni ilma sana abu na shida ilimi yana da wani abu na ban mamaki wanda ya bambanta da kowane abubuwa da Allah ke ba mutane Allah na ba mutane darajoji manyan sanannu a fili guda uku mulki kuɗi ilimi Allah zai haɗa kama uku nan kana da kuɗi kana da mulki kana da ilimi amma yana da wuta to ko a samu mai ilimi ba shi da mulki ba shi da kuɗi ko a samu mai kuɗi ba shi da mulki ba shi da ilimi ko a samu mai mulki ba shi da ilimi inda mulki ba mafi ba karar ke tafiya da kuɗi to amma a cikin ukun nan wanda yake tabbatacce shi ne ilimi misali ai ana cewa da mai kuɗi ne ana cewa da mai mulki ne amma za a ce da malami ba za a ce da malami ba ne in ka riga kai karatu ka tafi a karatu ka san karatu to shi kenan ba wanda zai maka ritaya a karatu sai nuna mai karatu ba ta karewa sannan ba a wani mai ritaya a ce an yi ritaya ko ba a kwace ilimi ba za a ce duk karatun nan da ya shina an ya kai profesa yanzu ya dawo jahili ba ko kuma karatun nan da ya sani na qur'ani da hadisai da fiqh da lugha da kawa'id da kawa'id suka ya manta su da in dai ba wata larura ta samu mutum to zaka shi yasa yake inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantafi'uhu min al-ibad ولكن يقبض العلم علما بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وفضلوا وأضلوا yanzu Allah suna yin sanama ya ce Allah baya kwace ilimi kawai a dinga cire ilimi daga cikin zuciyar masu shi walakin ya kabidul ulama ilma bi kabdil ulama Allah yana ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai ƙwararrun malamai gogaggun malamai masana duk sai su kare saboda ilimi ba shi da gata musamman na addini ba a goyon bayansa ba a taimaka masu yi ba a karfafawa yara su yi ana gaba samu aiki ba ba za su daraja ba saboda haka duk sai a tare a ilimin duniya a manta da ilimin sanin Allah sai a waye gari matsala ta faru a gari mutum sai da zai warware ta babu hatta idza lam yubiki aliman har sai Allah zai bai wanzar da malami ko ɗaya ba wata ran lam yabaka alimun lam yubiki aliman ko lam yabaka alimun ittakhadha an-nasu ru'usan ko ru'asa juhala da mutane su riƙi shugabanni gaba su zama jahilai su ilo sai a dinga musu tambaya sai su dinga fatawa mai gairi ilmi suna amsa mutane fatoyi da jahilci fadallu su sai su ɓata su da suke yin fatawa ba ilmi sun ɓata wa adallu kuma sun ɓatar da waɗanda suke yi wa fatawa mai bikin daga cikin alamomin tashin alkiyama in ta kusa shine za a ɗauki ilimi yurfa'ul ilmi waye da halin jihar za a ɗauki ilimi sai jahilci ya bayyana a cikin al'umma ɗauke ilimi mataki jini, akwai ɗauke malaman akwai kuma ɗauke albarkar ilimi akwai kuma ɗauke aiki da ilimi duk da aka wayi gari ko da mutane suna da ilimi amma ba a ganin su a aikace ga hamshakan malamai amma kuma su kansu malaman ba a ga tasirin ilimin a tare da su ba waɗanda suke kewaye da su ko ba a ga tasirin ilimi ilimin ya zama kwalliya ya zama ado kawai ba na aiki ba ne na gasa ne ba na aiki ba ne na alfahari ne ba na aiki ba ne na takama ne na ado ne na show ne na fashin ne ba na karatu ba ne su haka wannan sai ya zama cikin ilimin ya zama ba shi da albarka ya lalace to wannan shi ma yana cikin ma'anar ɗauke ilimi domin ba a aiki da shi sai zama ilimin ya riga ya tafi ya tarwatse ba a amfana da shi ba inda wannan shi ma juz'i ne na ɗauke ilimi sannan kuma akwai a cewa shi ilimi ana yin sa ne da kaɗan-kaɗan ba kamar kuɗi ba za a iya samun su rana guda ba kamar mulki ba za a iya tsora ka rana guda kuma a sauke ka rana guda kuma kuɗin su kayi rana guda amma shi mun ilimi sai dinga yin sa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan malamin ta'alimi yana cewa ala la tanalu da ilma illa bi sittatin ka amma jamu'i hadi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa irshadu ustaz wa tuli zamani la tanalu da ilma illa bi sittatin ba za ka taɓa zama malami ba kai karatu ba sai ka haɗa abu shida zaka'u ya zama kana da basira kana da zaka'i wato kana da fahimta kana ganewa fahimtu sannan kana kwaɗayin ilimin ka damu da shi ka sa rai a kan wasu kana da juriya da haƙuri ba gajiyawa ba tarewa da za ga ya fara karatu ko shekara ɗaya bai yi ba sai ce ya gaji wai ya zo malami firamare fa a najeriya ba za su ba firamare ba ka shekara shida 63 ko 67 firamare ba shekara shida ba mutu sai zo neman ilimi ya kasa kwani shekara shida sakandare shekara shida babba da karama jami'a shekara hudu kafin a baka kwalin digiri ana so kai firamare shekara shida ka sakandare babba da karama shekara uku uku shida ka zo kai hudu ka nysc daya shekara goma sha bakwai to amma ya za a yi ce ilimin addini za a yi shi kaɗan in kai shi ɗan kaɗan to masu ilimi ɗan kaɗan ba sa faɗa da iliminsu da bincikensu da karatunsu da ci gaba da nema duk irin karatunka da yadda mutane suke cewa ya shek ya ustaz ya doktor ya profesa ya waye wannan ka kare na zuwa makaranta in dai ka sa ko wanda ya ci ka amfana ka je ka tambaye shi in ka hura maka kan ba dole ka san komai ba ba dole ka kware akwai ba dole ka iya komai ba sai ga mutum ya daina zuwa makaranta ya daina karatu to inda kake da raunin a nan ne za a ta ganin lafis ɗinka ana ganin kasawa ka to da ka kada a kumbura ka da takarda ko a kumbura ka da mukami ko mafiyanka ko almajiranka ku kumbura ka ka ji cewa kai yanzu fa ka zama hamshakin malami kowace tambaya akwai amsarka ka shahara ka zama ka buƙatar ka ci gaba da karatu ko ka ci gaba da neman ilimi ko ka ci gaba da bincike ko ka ci gaba da tuntuɓar masana ko bibiyar masana su ƙara faɗaɗa maka ilimin ka da yawansa wannan mutum ya kuskure ya faɗa wannan to ya jawa kansa matsala haka nan mutum ya bura kafin ya nuna Ina kita ta zazzaba kamar an yi ta hasarama mutum daga fara karatu sai ya zama ne babu abin da ake masa karna a duniya irin abu harkar magani likitanci da kuma harkar ilimin addini yanzu ba ya baka fatawa a ai ka sha panadol ai na akwai wani magani sha kemis kemis har da kafaɗa kemis wani ya ɗora magani a kan kafaɗa yana wuce shi a rana yana siyarwa kowa ya zo bai ba da magani haka nan kowa zo ba da fatawa sai mutum ya yi ba shi aka rama kalla wala wala ba aka tambaye ni to amma na ba da amsa kuma ina shakka haka to wa yake ka ba da amsa da kake shakka aka rama kalla ya za ka ba da amsa da baka da tabbas addinin Allah ne ba ba mu masu aure irin waɗannan abubuwa suna nan cini dole sai mun gyara mu'amalar mu sai mun gyara zamantakewar mu waɗannan tafai da muke korewa na farko irin su jami'u bayanin ilimin wa fadlihi na ibn abdul bar wannan littafin ka karanta shi ko ka neme shi zai koya maka ka san darajar ilimi ka san martaba ilimi suka nemi ta'alimin muta'allim tsarikar ta'allum wannan malamai suna da littafi ne na da mun yi shi a zaure kuma littafin nan akwai albarka sosai yana da fasali goma sha uku amma akwai yan abubuwa da ba a rasa ba na yan kurakurai wanda ko da littafi ana samu in ka zo wannan gudun musamman ka samu da hakiki za ka ga an fitar maka da da'ifan hadisai da mudu'ai da wasu matsaloli da ya kawo da ba su da hujja to sai ka amfana da iya gurin tataccen tataccen gurin sai ka wato ainihin wato amfana da nan sannan kuma ka bar abin da baka gane ba ko ka bar abin da ba shi da tabbas ko ba shi da inganci da sauransu amma ba zai hana a amfana da madarar alherin da ke cikin littafin irin su littafin bakar abu zai wato hiliyatu dalibin ilm hiliyatu dalibin ilm ado da kwalliyar ɗalibin ilimi shi ma ba da shawarwari da yawa cikin littafin wanda za su taimaka ɗalibin ilimi irin su a taalu wato malanta karya shi ma ka kawo irin waɗanda suka zama malaman karya malaman boge malaman jahu ya ka irin su waɗanda za su fito a matsayin malamai amma ko ba su nuku ba ba su gogu ba su kafu ba ba su kuma gura ba da sauransu sun mai da kansu malamai sun daina tuntuɓa kowa sun daina shawara da kowa sun daina karɓar gyara daga wajen kowa da sauransu ba za ka zo malami ba sai kana karɓar gyara daga wajen kowa sai kuma za ka zo malami ba sai kullum kana bincike sai kullum kana karatu ba za ka zo malami ba sai an tambaye ka abin da baka sani ba ka ban sani ba a ban lokaci in fara sani to wannan shi ne abin da ya shafi bangaren wato darajar ilimi da martaba hanyar neman ilimi tana da yawa akwai neman ilimi na karatun zamani wanda mutum zai shiga sakandare ya gama ya tafi jami'a ya kaza kaza ya kai da tsora ya rubuce rubuce ya a bashi profesa akwai karatu kuma na zauri irin wanda ake farawa minal su ilal gila wanda mutum ya haɗa biyu to zai fi samun haske su malamanmu na zaure suna karanta da mu littafi ne daga bango zuwa bango haka za mu shu'ara daga bango zuwa bango haka za mu kamatul hariri daga bango zuwa bango haka za a yi alfiyat bin malik daga bango zuwa bango haka za a yi muktasa daga bango zuwa bango mas'ala kusan dubu ɗari biyu haka za a yi daga bango zuwa bango a nan mutum zai goge kayan fiki ka sannan ga fannoni da dama fannin qur'ani shi kansa qur'anin fannoni kamar da imamu suwuti ya kawo sai da kawo fanni ɗari a cikin samun a tahajir fi ilimin tafsir sai da kawo fanni kari a kan alqur'ani ba a shiga faragon fannonin ba haka da cikin al-itiqan haka al-burhan na abin nan da sauransu duk sun kawo bayanai akan ilimin muka da qur'ani banda ulumul qur'an ilimin qira'at ilimin tafsir ita da qira'at din kashi kashi duk waɗannan fa akan qur'ani sannan a zo hadisi ga mustalahul hadisi sannan kuma ga shi kansa a cikin hadisin akwai ilmin diraya akwai ilmin ruwaya al'imamu su suna cewa ilmul hadisi duk kawani na tuhad durabiha ahwalu matalin wasanar فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود hanni ne mai yawan gaske mai faɗi shima a cikin wato tara ya kawo fannoni masu tarin yawa kamar ibn kasir shi ma cikin albasin ya kawo waɗannan fannoni masu tarin yawa a kan wannan ilimi na hadisi hakanan wanda suke rubutu da ribin rawun al'amun suyuti da sauran fannoni da ƙanana da na tsakiya da maɗiyar littattafai da aka wanda ba an fiye iraki wannan kashi a fanni da yake na ka shiga fannin luga waɗanda ilimin ala ne ita kanta luga kanta tsohuwarta da sabuwarta ta karatu da ta magana da ta rubutu sannan kuma ka shiga fannin adab din akwai su hau fannoninsa balaga da fannoninta sarf da fannoninsa adab da fannoninsa kat da fannoninsa duk waɗannan su ma ilimi ne mai tarin yawa sannan kuma ka shiga ilimin su kansu القواعد الفقهية أصول الفقه da sauran a gawabitin a nazariyatin fikihiyya da sauran su ma da suke wayan mata da kai ka gane zurfin ilimi da yadda za ka yi baɗi a kan ƙa'ida. to duk waɗannan fa ɓangaren ilimi kenan na addini ko kuma ilimin muka na zamani kuma waɗanda muke buƙatar ƙwararru a cikinsa ilimin magani ilimin likitanci ilimin wato abin da ya shafi injiniyanci fannoni dai ga nan dole musulmi dai ya ya kware a wani fanni kuma duk fannin da ka shiga ka yi shi da kyau ka kuma ka mai da yin sa ibada da neman kuɗi za ka samu kuɗi amma ka yi shi da niyyar ibada duk fannin da ka karanta ko da sharri ne wata zai mana amfani wani ke ta'allamtu shara la ni sharri walakin ni tawakkihi man lam ya'rif al-khayra min ash shari yaqa yake na koyo sharri ba danne wa mutane sharri ba sai dan na san sharri kuma tsare kai na daga sharri wanda ya san sharri da alheri wato ba zai fada cikin wato sharri ba yana sani a shi wannan shi ma yana da amfani ka san bambanci tsakanin sharri da alheri karanta sharri daban yi wa mutane sharri daban sanin sharri yana da amfani amma yin sharri ba shi da amfani sanin alheri yana da amfani alheri yana da amfani ka mu san alheri don mu aikata mu san sharri don mu tsare kanmu daga sharrin domin rashin sanin sharrin za a iya fadawa sharri ko a yi mana sharri mu kasa fita za ka duniyan nan akwai masharanta iri iri dole mu tura ƴaƴanmu bayan sun yi karatun aƙida da tauhidi da sunna je kuma su karanto sharri ko sharri ne ko mun boko shi yana da amfani amma kamar kifi ne kifi akwai ƙarni akwai ƙaya akwai tsoka wanne muke ci a ciki in ka samu ƙwararriya wadda take gyaran kifi za ta cire ma kaya ta kuma sa eh, sai ta sa kayan kanshi da kayan yaji ta cire maka kalmi sai ka ci ka ci oka lafiya to haka ilimin boko yake kamar da wani ya siffanta shi yake ilimin boko akwai wato nazariya ta cewa babu Allah fi kaza amma wannan kamar kaya ce sai mu cire kaya shi kuma dan abubuwa haka na dan san zuciyar tura da suka zuba a ciki shine kamar kallon shi kuma zai mu sa su leman tsami su albasa su tafarnuwa su a mikire. kika ga tsoka ta fito sai mu ci tsoka ba tare da kaya ta soke mu a makogwaro ko ta matsale a makogwaro ma ba tare da mun ji kan ya dame mu to haka muna buƙatar masu ilimi wannan addinin na karatu ne na ilimi ne musulmi ba a san da jahilci ba da haka mu dage mu yi karatu Allah kuma ya kara mana ilimi mai amfani wanda za yi aiki da shi zama tsira gare mu domin yin karatun kaɗai ba zai amfani ba sai an haɗa da aiki yin aikin kaɗai ba zai amfani ba sai an hada da ne ba zai amfani ba sai an hada da aiki aikin kadai ba zai amfani ba sai an hada da wato sunna sunnan ma sai an hada ta da ikhlasi ya ka mutum yana neman tsira yana bukatar abubuwa guda hudu na farko karatu ba za a karɓe ka ba sai da karatu na biyu aiki ba za a karɓi aiki ba sai da ikhlasi na uku ikhlasi sannan na hudu sunna sai ka hada abu hudun nan sannan za ka samu tsira a wajen Allah muna fata Allah ya tsirtar da mu to sai kashi na biyu a cikin shirin namu shine ne a ya shafi magana akan azumin tasu'a da ashura tasu'a da ashura da muke cewa ranar tara ga watan da kuma ranar goma ga wata waɗannan ranaku guda biyu su ne ake son a yi azumi a cikinsu ɗaya saboda manzon Allah ya yi na biyu saboda manzon Allah ya yi niyyar bi wani dalili ya sa da yi ba shi ne Allah bai kashe wannan shekara haka mun yi bayani a wancan sati akan azumin tasu a ranar goma ga wata a ranar tara ga wata tasu a ranar goma ga wata ashura ko muka ce akwai fatoyin malamai guda biyar akan yadda za a yi waɗannan azumi akwai malaman da suka ce za a yi tara da goma da sha ɗaya wato za a yi kwaya uku kenan akwai malaman da suka ce za a yi tara da goma wato shi ne kauye da biyu akwai malaman suka ce sai dai a yi tara da goma ko goma da sha ɗaya akwai malaman da suka ce sai dai a yi wato na goma kaɗai shi kaɗai akwai malaman da suka ce a'a taran kaɗai za a yi ba za a yi na goma ba kaga ana da ƙauli guda biyar to wanne ne sahihi a cikin waɗannan maganganun malamai guda biyar sahihin a cikin waɗannan ko ya kunin jayi shi ne guda biyu na farko yin azumin tara ga wata don manzo Allah ya ce la'asu manna tasi'a idan Allah ya kai ni shekara mai zuwa zan yi azumin ranar tara to sai zama Allah ya kashe kaga yayi niyya saboda niyyar da manzon Allah ya zai sai mu yi sannan yayi na goma za umarci sahabbai su yi na goma kuma ya faɗi falalai yin azumi na ranar goma cewa yana kankare zunubin shekara guda da ya gabata to kaga wani ai mu da muke da zunuban nan da yawa duk abin da ce za a kankare zunubi ko na kwana ɗaya ne ko kwaya ɗaya ne muna sha'awar yi wannan abin domin mu je gaban Allah da karancin zunubi Allah kankare mana su a hanya duk abin da zai shafi musulmi haka tsayaye ta Allah kankare mana zunubi yasa aka sanya azumin mutane na kulkuli bayan ta farilla waɗanda za su taimaka mana mu ƙara kusanci da Allah don wani ya tambayi manzo Allah ba ni shawarar me zan dinga yi alaika bi sau fa innahu la idla lahu ko la yidla lahu ka yawaita azumi babu abin da ya fi azumi yace wanda ya azumi rana ɗaya saboda Allah fi sabilillah Allah zai nisanta tsakaninsa da wuta tsawon shekara saba'in don Allah ya karɓi azumin ka da rana ɗaya kaga ga azumi rana ba sa da su bayan na farilla da muke a da kuma akwai azumi mutan na fulfili da su ta tasowa kuma ana so mu a wannan shekarar mun dan samu kamar da aka saba dan samu safani tsakanin saudiya da najeriya kan ganin wata sai zama ranar alhamis wato rana ito da ta wuce shine ya zama ɗaya ga watan almuharram a lissafin ƙasar saudiya mu kuma ya zama ranar juma'a shine ɗaya ga watan almuharram a lissafi na najeriya to sai zama yau alhamis ya zama a lissafin saudiya yau wato takwas sai zama wato gobe ta sai zama a littafin saudiya za a yi azumin tasu'a da ashura'a ranar juma'a da ranar asabar ko kuma a littafin mu za a yi ne ranar asabar da ranar lahadi shine zai kama tasu'a da ashura wanda littafin za mu ɗauka a shirin mu na makon da ya wuce mun ce lalle lissafin ƙasar najeriya za mu ɗauka da mu a cikinta muke shugabancinta shine muke ƙarƙashinsa abinda sarkin musulmi ya faɗa din nan kwamitin da suke ganin wata ko suke bincike ko aka kafa su na ƙogagun malamai da masana ilimin falaki da masana ilimin addini da suke ƙarƙashin mai alfarma sarkin musulmi da su za mu dogara wajen ganin wata saboda haka sun ba da sanarwa ƙarƙashin mai alfarma sarkin musulmi ranar juma'a shi ya kama ɗaya gobe shi ne takwas ran asabar tara ran lahadi goma ya ka zami asabar da lahadi to sai ko matsala ta biyu shi ne matsalar azumin juma'a kaɗai da azumin asabar kaɗai hadisi ya zo kada a yi azumi ran juma'a kawai sai in an haɗa ta da alhamdu hadisi ya zo kada a yi azumin asabar kaɗai sai an haɗa ta da juma'a waɗannan hadisai akwai hadisin abu huraira na Buhari da muslim akwai hadisin juwairiya ruwayan Buhari, sannan akwai kuma sauran hadisai to wannan sai jawo malamai suka samar da mazhabobi guda biyu ko uku dangane ga azumin ranar asabar dole in za ka yi magana kar ka ɗaura ayi ɗaya kawai ka ɗaura ayin malami ɗaya kawai ka rushe ragowar dole ka zubo wa mutane ra'ayoyin ka ba su dama su zaɓi ko su bi ko wanda ya fi hujja da dalili a cikin malamai amma ka kawar ayi mutum ɗaya kai shiru kai shiru akan ragowar kaga wannan bangare a cikin ilimi kamar da ibnu kasir ya faɗa yake da Allah ya tashi ba mu kisa a kan ashabul kafi sai ya kawo ya kulo salatatu rabi'un kalbu wa yaquluna khamsatun salisun kalbu wa yaquluna sab'atun wa thaminun kalbu rajaman filtai wai a sab'atun wa kan kansa to kaga anan sai Allah ya kawo mana ra'ayukan sai kuma yace rajaman bilgaini ya rushe waɗancan biyun sannan kuma ya shiru akan ɗaya wanda yake nuna shi ne daidai to malam ibnu kasir a cikin tafsirin da yake cewa idan akwai kauli biyar na malamai akan matsala to dole ne in ka zo kawa mutane bayanin waɗannan ra'ayuka guda biyar sannan ka faɗi wanda ya fi jayi a wurinka wanda ya fi a wajen malamin da ka ɗauka ko wanda ya fi jayin hujja ko ya fi ƙarfin hujja ko ya fi dalili rajihu ne ko mutumin ne ko mashhur ne ko kaulin jabur ne sai mun nuna ne ba za a rushe ragowar ba da su ma suna da nasu hujja to saboda haka wasu ɗauki a tawashe muhammad nasiru dini albani kadai kamar shi kadai ne malami a duniya allah ya kansa masa rama ya sa yana jinnatin kudosi ya kankare makwarakwaransa kuma ya karfi aikinsa mai kyau sai su ɗauki fahimtarsa akan hadisin ba a azumi ran asabar wanda ma ya dau azumi ran asabar ya karya shi ko da da wato cin jijiyar bishiya ne ko kaucin bishiya to kaga wani hadisi wasu ce hadisin karya ne wasu ce za'ifi ne wasu ce sahihi ne amma kuma yana karɓar tawili wasu ce ma mansukh ne shi kansa akan subutul hadisin akwai maganganu da dama to shek albani yana cin wanda suke a cikin mazhabar wasu ce hadisin karya ne wasu ce da'ifi ne wasu ce sahihi ne wasu ce sahihi ne amma mansukh wasu kuma sun ce sahihi ne amma mu'awwal za a yi masa tawili suka ce domin idan adilla guda biyu ta zo hujjoji suka zo guda biyu ita su sahihai to ana da abubuwa guda hudu da za a yi imma aljam a haɗa ruwayoyin da ya aiki da su wa in ma tarji a rinjaya da ɗaya kanta wa'in man nafk a ce ɗaya ya ta ɗaya wa'in ma tawakkuf to waɗannan asbabun tarjihi ɗin sun kai wajen guda talatin kamar da za a yi tarjihi daga cikin dalilan tarjihi shine a duba ma masu wayan hadisi wanne ne asibatu? in duka su kashi ne wanne ne autaku in sabati ne wanne ne asibatu? sai an duba waɗannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ki azumi kin yi azumi jiya ko za ki gobe wato matarsa ce ta kau azumi ran juma'a sai ke tambayar ta kina azumi ran juma'a eh to kin yi jiya yaushe ne jiyan juma'a alhamdu ko za ki gobe yaushe ne goben juma'a asabar za ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam nuna ba a ware juma'a ita kadai a mata azumi amma za a iya haɗa ta da alhamis kuma za a iya haɗa ta da da asabar kaga kenan wannan hadisin ya nuna mana cewa in ka ware juma'a ita kadai da azumi ba a yi a ware asabar ita kaɗai da azumi za a yi amma za a yi juma'a da asabar ɗin an karya wancan lagon an samu makari makarin juma'a ka haɗa ta da asabar makarin asabar ka haɗa ta da juma'a amma juma'a kaɗai kaɗai kake azumi ko kuma wato asabar asabar kaɗai kake azumi ka saba suna amma ka haɗa su kayi samu makari na wato haɗa su guda biyu to da aka gama duk waɗannan maganganun wanda masu zirfi ne ba za mu shige su ba sai shakku sai Allah ya shi ma ya ce masa sai ya raba rigima ya ce azumin nan ba ta ce a cikin ya ce azumin asabar ko hadisin da ya magana a kan kai azumin asabar ya ce muna iya fahimtar sa akwai hali guda biyar hali na farko asabar ɗinsa ta dace da azumin farilla kamar azumin ramadana ko ramuwar ramadana ko azumin kafara ko kuma mutum zai yi na tabattu'i da ake yi abin nan ko iya kere kiran sai ce to wannan ba matsala za ka iya karan asabar na biyu mutum ya zama ya yi azumin juma'a ya haɗa da asabar ko ya asabar ya haɗa da ahadi an samu makari kenan wannan shi ne sai kawo wannan ruwaya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗaya daga cikin matan mu'minai wacce ta yi azumi ran juma'a kin yi azumi jiya take a Zaki ki azumi gobe ta ce ta ce na ki ki sauke wata ruwayan za azumi gobe kaga wannan ya nuna kenan ba za ta yi asabar da juma'a ko kuma juma'a da alhamis ya yi hali na uku wannan azumin na asabar ya dace da wata rana mai halala kamar ayyamul biyu sha uku sha hudu sha biyar sai faɗo da asabar nan ba da asabar kawai sha uku sha hudu sha biyar ɗinka za ka yi ba tare da la'akari yaushe suka faɗo ba ko kuma azumin ashura sai faɗo ran asabar ba ruwanka ba kai kai hoji asabar ba ba asabar ɗin kuma kanifa ba akwai banci tsakanin nufa azumi ran asabar da kuma azumi mai daraja ya faɗo ran asabar shi ne kamar misali azumin arfa azumin ashura azumin sittan shawwal ko kuma na sittan zulhijja da makamancin su malam ya ce wannan ma ba matsala a yi wannan azumi ya ce wannan shi ma ba matsala sannan hali na hudu ya dace da wata al'ada da mutum ya saba azumi kana azumin annabi dauda ka yau ka sha gobe sai yashan ya faɗo juma'a dan ya faɗo asabar to ba ruwanka lissafi ba ba asabar ka nufa ba lissafi ka kake sabo kuke so sai hali na biyar hali na biyar shine mutum ya ce shi lalle asabar asabar zai dinga azumin kafila to wannan shine in wancan hadisin ya tabbata to yana magana ne akan wannan halin na biyar waɗancan halaye guda hudu ba a kansu hadisi ne ke magana ba in ya inganta ko ba mansu ba ne to yana magana ne akan wannan to kun ga wannan ne abin da ake kawo mutane ra'ayukan malamai daban-daban da hujjojin kowa cewa babu wanda fita zan zuciya kowa ya yi ne akan karatu ko da za ka rinjayar da na wani malami to ba za ka zagi ragowar da suka saba ba ko ka ce ba su daidai ba domin su ma hadisi ne sahihi a cikin bukari da musulun suka yi aiki da shi kuma abu dauda yake babu ruksati fi siyam yawm sabt haka imamu nasa'i shi ma da ya kawo na hadisi yake babu ruksa an yi rukusa inda wata hujja za a iya yin azumin nafila din ranar asabar wanda wannan shine ra'ayukan malamai daban-daban Allah ya musu rahama Allah duka ya ji kansu ya ce musu mu ba ma zagin malami in mun ɗauki ra'ayinsa mu ce Allah ya saka masa da alheri in mun aje ra'ayinsa mu ce Allah ya saka masa da alheri in mun gamsu da fatawarsa mu ce Allah saka masa da alheri in ba mu gamsu mu ce Allah saka masa da alheri in yayi daidai mu ce Allah saka masa da alheri in yayi kuskure mu ce Allah ya ce masa ya saka masa da alheri mu ba ma zakin malamai amma ba muna daukar abin da ya fi hujja ko ya fi dalili kuma mu nema wa ragowar gafara da jin kai da gafara Allah tunda mu ma muna da namu kurakuran balle su hamshakan malamai balle mu da kokarin kaɗan yabo kai ba saboda haka mu dinga ladabi dan Allah muna kyautata bakin mu wajen mu'amala da manyan malamai hamshakai waɗanda suka ƙarar da rayuwarsu wajen neman ilimi suka fatoyi suka ba da ilimi suka bincike mu ɗauki ra'ayinsu mu da hujjojinsu da fatoyinsu in wani za mu aje mu aje da ladabi in za mu ɗauka mu ɗauka da ladabi Allah kuma ya ba mu ilimi mai amfani don ilimi ko ma yawan zan bai aiki da shi ba ya zama aikin ba yanzu za mu shiga ɓangare na gaba shine ɓangaren amsa tambayoyi daga musa abdulsamad ya ce malam to kamar wanda ake bi azumin farilla zai iya yin wannan azumin daga ba ce rama na farilla kwarai sosai kuwa akwai wani wani taji'i sai azumin rana ashura a tafiya sun yi shiga ta mana ya na farilla ma fa Allah ya sauke maka ya kuma za ka yi da yake shi na da Allah ya ce ka fidda tun bil ayyamin ukhra shi ko ashura ba a rama shi shi ya ba a rama amma ramadana Allah ya yi sauki cewa man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukar. to shi ana rama shi ku tasu'a da a ranar arfa in ya wuce ba a rama ita to tun ba a rama shi lalle zan yi shi ko da ana bi na bashi ko da ina halin tafiya wato zan yi shi Wani yake daga firdausi gimba malam ne ma'anan sunan sahanas. shahada gaskiya ban sani dama na ce wannan shahada ban zan mai shahada me ake nufi da shahada ban sani ba gaskiya kai Khadija Ahmad Tijani masha Allah malam da hukuncin bikin bazuje da ake yi wa yara wannan dama sai ce waye fara annabi yayi bazuje sahabban annabi sun yi bazuje tabi'ai sun yi bazuje imamu malik malikiya kenan imam abu hanifa hanafiya kenan imam shafi'i shafi'iya kenan imam ahmad hanbaliya kenan wa yake ibadu bukhari muslim tirmidhi da ibn majah abu dauda waɗannan amsha kabanyan malaman waye zo da magana akan bazu waye taɓa yin bazu yace babu bazu farallan bazu da sunan bazu da mutafan bazu su ne ma bazu ranar da aka haife to me ya kamata ka yi an haje ka ne me kai a rayuwarka shine muhimmi ba shekara nawa kai ba mu shekara nawa ba ta dame mu ba manzo Allah ce tuba liman qala umruhu wa hasuna amalu madalla da duk mutumin da ya aiki mai kyau kuma ya rayuwa mai tsawo mai tsawo haka ba a wa mutum wato wani alfahari da yawan shekaru abin da ake alfahari da shi yawan aiki da mutum nawa ka sa wa farin ciki mutum nawa ka yaye wa bakin ciki mutum nawa ka ce maka mu wannan ya fi mana a cikin shekarar ka kana bikin shekar shekara 60 to ka rayu mutum 60 ka mutum mutum sittin idan ka shekara sittin muna mana mutum sittin da da jahilai ne suka yi karatu da ajiyunka in ka shekara sittin magaya mana mutum sittin waɗanda suka samu arziki ta hanyar arzikinka gaya mana mutum sittin waɗanda ka nema wa aiki mu in ka zo ba su nema za mu tambaye ka a kan makana shekarar ta nawa sittin to gaya mana abubuwa sittin da kai wa ajiyu ko da kai wa al'umma in ka musulmi ne gaya mana sittin da kai wa musulmi in kai in ka dan arewa ne ga ya bada sittin da kai wa arewa in kai bahaushe ne ga ya bada sittin da kai wa Hausa. in kai dan najeriya ne ga ya bada sittin da kai wa najeriya in kai dan afirka ne ga ya bada sittin da kai wa afirka to ba kada abu sittin kuma ka gaya mana ka shekara sittin to sai ne. shekaru da ma ai ba ka kake jiran su ba su suke tafiya da kai da haka ba wata gwaninta akan dan mutum ya yi shekaru ba wata gwaninta a ciki sai mai kai da shekaru haka abin da ke jin hukuncin irin fasitin da ake a social media ce ka share ko ka ce sanar da alisar kaji ai bai kamata a dinga mutane irin wannan ba a ce wani ah, ka ce kaza ko ka tura mutum kaza za ka yi azumi ko ba ka tura ba za ka tsaya ce ko a ce ka yi salati gara ma a ce ka yi salati wannan dama ibada ce wanda zai ce ka yi salati ya taimake ka ko za ka iya mutum ka ce malam ina umarta ka kama annabi salati sai yi wannan abu ne mai kyau ko karanta qur'ani ko kai azumi ko kai sadaka ko kai kyauta ko kai tasbihi ko ka manta da zikirin safa da yamma ko ka manta da zikirin shiga gida ko fita ko ka manta da taimaka marayu ko ana cikin wani hali ka ɗau mutum biyu marayu ka taimaka musu wannan faɗakarwa ce da za yi amfani tana da kyau daga bukar abba musa giwa Allah ya gafarta mana ya halatta mutum ya koyi karatun alkur'ani ta hanyar sauraron audio na waya ko kaset ko kuma su eh idan yana zuwa gaban malami yana masa gyara ko jiyo kadai zai taimaka maka ne wajen kaɗan ƙara fahimta amma dai ba zai baka gogewa ba sai ka je gaban malami sosai ka yi yaji ya gyara maka bakin ka ya daidai da abin da kake karantawa sannan ne za ka amfana to da wannan ne mutum zai amfana kuma ya zama ya shiga cikin waɗanda wato suka iya alkur'ani domin shi ƙur'ani shi kaɗai da littafi a duniya wanda ba a siyo shi a kasuwa a zo a karanta wani zuwa

alhamdulillah wace tambaya za ka yi na gode Allah ta kama da alheri to me tambayar ka ma'azin kamar mutum a wace sujjada ya kamata zai zai ana yi kowace kowace ba sai ta karshe ba kowace za ka iya yi domin annabi sallallahu alaihi salama ya ce idan kun yi sujjada kun fi kusa da Allah bukatun ku nan take Allah zai amsa muku da haka ba a ce sujjada karshe ba ko ta ko a wace sujjada kana iya gaya Allah abin da yake damun ka eh to amin amin mun gode mu amin amin to na gode malam Yusuf mu amin amin amin to shukran shukran to malam yusuf daga mubi shi ne ya tambaya a kan abin da ya shafi sujjada assalam wa alaikum assalam kana lafiya Wa ne ibrahim daga ina da ke to muna jin kamar rediyo a bayan ka haka ko kana ka kai rediyo da mun ji ka sosai yawa malami daga ina kake wace da sunan sunanka idris ibrahim duk sunan annabawa ne to Allah ya mana albarka ba mu albarka ya ba mu abin da ya samu bi su eh, tambayar ka hakikanin za a yi ne asabar da lahadi eh insha Allah to amin amin amin gode amin gode amin amin amin to kun ji tambayar malam Idris abin nan daga yau bai dama turu shine ya tambaya akan wace rana ce ta dace da tasuwa da ashura saboda wasu ɗauri sakon sa guda wasu na najeriya muka ce na najeriya assalamu alaikum to saboda haka kan mutum ya ruɗe kan mutum ya ruɗe wajen lissafi lissafin nan dama ana samun safani bakin yau assalamu alaikum wa alaikum assalam wane ne eh, abdulbasin da garin gwamna yau duk daga gwamna muke adamawa gwamna da kuma yobe gana lafiya ne tambaya ka to mun gode kwarai ranar asabar ne da ranar lahadi kamar yadda mai alfarma sarkin musulmi ya sadar kaga tunda mu a najeriya muke mubin littafin da sarkin musulmi ya faɗa ko yawa wanda suke saudiya ko musu musulmi littafin saudiya duk ba matsala eh ta amin amin mun gode alhamdulillah masu ganin mu da sauraron mu da bibiyan mu da amsar a wannan tambaya ta maganan azumin tasu'a da ashura muka zo ƙarshen wannan shi a wannan mako sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suke ɗaukar wannan shiri musamman kuma shi kamis da kuma wakilin a afirka tv da sauran waɗanda suke ba mu haɗin kai shirin ya zo muna godiya gaba ɗaya abinda muka faɗa ne allah ya ba mu lada inda aka samu kulle ko tuntun harshe allah ya ce mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام